أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما فضل ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من gode وعلى Allah madaukakin sarki wadda النعمة nemansa يا sanya mu rayayyu من yammaci من albarka ci gaba cikin karatun littafin قطف الزنا الزاني شرح لمقدمة ابن عبد الزيد القيرواني وانده هو للتاسم رسالة muna cikin bayani wanda malamin yake mana a kan mafificin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa a satin da ya wuce ya kawo dalilai wanda ke nuna cewa sayyidina abubakar da umar da usman da ali su ne mafi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa a wannan al'ummar in kwana a lokacin inda yake cewa wa mimma ja'a fi fadlihim wa fadli khilafatihim قوله sallallahu alaihi عليه وسلم في حديث العرباد ابن سارية رضي الله عنه yake yana daga cikin abin da ya zo na falalarsu da kuma falalar filafarsu حديث عرفات أنساريا أمن المسا يدى أتكي ولن حديث يأجو أتكي فسيوا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا ذو أتكي وللي من يعيش منكم بعدي دون دير أيو أبايانا أتشنكو فسيرى اختلافا كثيرا زيدا كاباني ما سيوا وان بابو a lokaci فعليكم بسنتي وسنة خلفاء المهديين الراشدين معك أنه روكو دريكو لسنة لسنة خلفوا في ما تشرع وشريين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ويركوا لإتا كما كامي تجمجم تأقرا جيفوكو Wai وإياكم ومحدثات الأمور ina ku daga ababai fararru wanda aka faro da babu shi a zananina fa inna kulla muhdakatin bid'a wa kulla bid'atin dalala kusan cewa lallai dukkan abin da aka fara farin rai bid'a ce kuma kowane bid'a bata ce wannan hadisi abu dawud da tirmidhi ya ruwaito kuma imamu tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahih hadisi ne mai kyau mai inganci wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadisi safina مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يأتي الله الملك أو ملكه من يشاء سوى خليفانتي na annabci shekara talatin ne bayan shekara talatin nan abin da zai zo a bayansa shi ne mulki sai Allah bai wa mulkinsa ga wanda ya so shi yasa wa'inda suka zo a bayan su halifofi guda hudu nan ba a ce da su halifa a ce sultan ko kuwa malik su ba a ce da su halifa domin halifofi na annabci to su ne wa'annan wanda suka yi a cikin shekara talatin wannan hadisi imam abu dawud ya ruwaito da waninsa كما حديثي ني من إنجنشي أورده الألباني في السلسلة الصحيحة ونقل تصريحه عن تسعة من العلماء إمام الألباني يقف بوان حديث سكر سلسلة حديث صحيحة لسا تنفع كما يكاو زمتك نمع لليك هذا ترى وذن وإن دسك كوان الحديث cewa khalifanci ko kuwa khilafa na annabci shekara talatin ne da su wane ne wannan shekara talatin za a iya ɗaura a kansu kenan ya kamata mu sani shekarun da kowannensu suka yi a wata asar na sa'i yake ita tafi na wanda ta ruwaito wannan hadisi ta gaya mun cewa da ya riko da khalifanci abubakar wanda ya yi a shekara biyu da kuma umar wanda ya yi shekara goma da usman wanda ya yi shekara goma sha biyu da ali wanda shi yi kwatankwacin aka to idan ka da shekara da sha biyu da sha biyu ya kama nawa ashirin da hudu idan ka kara shekara biyu na abubakar ya kama nawa na 26 in ka kara shekara goma na sayidu na umar ya kama nawa shekara talatin da kuma sayidu yake kuntu da safina إن هؤلاء يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن بخليفة. سوى وإن yana nufin wa'annan Ya yace suna raya cewa sayyidina ali ba khalifa bane qala kadabat a bani ya ni yani Marwari. Ya ce sun yi karya ya ɗan jikokin marwan wanda suka zo daga baya wanda suke fada da sayyidina ali kariya suka yi cewa sayyidina ali ba su baya cikin khalifa al'alƙami ya fada cikin cikin littafinsa cewa قال شيخنا لم يكن في الثلاثين بعده صلى الله عليه وسلم إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسين sai babu wanda ya mulki bayan annabi sallallahu a cikin shekara talatin nan sai dai khalifofi guda hudu da kuma wasu ranaku daga cikin lokacin da Hassan ya yi. قلت بل الثلاثون سنة هي مدة الخلفاء الأربعة كما عرفته يتوى شكرا ثلاثين lokacin da su kalifofi guda hudu suka yi kamar yadda na tantance ya ce fa muddatu khilafati abi bakar sanatani wa talatata ashhurin wa ashra ayyam cewa khalifanci sayyidina abubakar shekara biyu ne da kuma wata uku da kwanaki goma yace wa muddata umar ashar sinin وستة أشهر وثمانية أيام yake lokacin da umar ya yi ya yi shekara goma ne da wata shida da kwanaki takwas wa muddata usman ahada ashara sana wa ahada ashara shahara wa tis'ata ayyam lokacin da usman ya yi ya yi shekara goma sha ɗaya ne da kuma wata goma sha ɗaya da kwana tara wa muddata khilafata ali arba'a sinin kuma lokacin halifancin sayyidina ali shekara hudu ne wa tis'ata ashhuri wa sab'ata ayyam da wata tara da kwana bakwai هذا هو التحريم فلعلهم ألقوا الأيام وبعض الشهور yace wannan shine tantancewa wanda suka yi saɓanin wannan watakila sun yarda wato ranaku daga cikin ranakun da ya ƙaru ne Alakuli hal magana sun yawa a shekarun da kowane ɗayan su suka yi حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانده الخلافة بعد ثلاثون سنة حتى لما يتي إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة سوى وانا الأمر إذا دي كاربا أرسي خليفوكي قوم شاهده سكا كاري قال كلهم من القريش yace dukkan su daga Qurayshawa a nan ma'abutan ilimi sun ce da wannan da wancan babu cuta da warwara a ciki wancan khalifanci na annabci ne sauran khalifanci ne wanda ya biyo bayan na annabci din domin annabta sannan ya ayyana ya ce khilafatul nubuwa na sana khalifanci na annabci shekara talatin ne kuma ya illawul mulka man yasha bayan aka Allah zai baiwa wanda ya so mulkinsa za mu takaita ta akan wannan bayanan suna da yawa malam ya ce sahabatu rasuli sallallahu alaihi wasallam hudu matsala ta hudu ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adilai ne لثناء الله عز وجل عليهم دومين ألا مأوكتين فالكيا يبيش وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم da kuma ya kun annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yayi musu fala yahtajuna ma dalika bi ta'dil al muhaddidin dan aka ba su bukata wani wanda zai zai ce su a azulai ne Allah ya riga ya sanya su adilai annabi sa sallan ya sanya su adilai ba a bukatar ra'ayin wani kuma a bayan su biyun nan Allah da manzonsa wa tawfiqul muwaffiqin da wanda zai zo ya cewa su yarda dole Allah ya riga ya cewa su yarda dole ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce su sahabbansa yarda dole ولهذا درجة السلف في تراجيم في تراجم إذا كان المترجم صحابيا أن يقول عنه صحابي لا يذكرون توفيقا ولا غيره سيكا ما بسنجل إلي ما جباتا أن تكتفي وانا ما لدي تكون ما سنويتو أبي سنجل صحابي تكون ما تابعين يوسف إذا كنت أزوكا صحابي suka kaɗi sunanta suna taƙaita da kan cewa sahabi ne ba ta cewa ko shi adili ne ko shi mai rauni ne ko shi kaza ne a'a sai dai su ce sahabi ne an gama kasancewar shi sahabi baya bukatar wani ya ce mishi adili ne Allah ya riga ya sanya shi adili ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su adili to kuma wanda ba sahabi ba ba sa faɗin haka in sun faɗi sunansa sun faɗi martabansa ko kaman tabi'i ne sai su faɗi cewa adili ne wani ya adanta shi wani ya ce adili ne wani ma ya ce ma adili ne amma ba sa ce maka a wajen sahabbai sai dai su ce shi sahabi ne domin adaltawa wanda Allah ya musu da manzon ya isa قال ابن عبد البر في التمهيد ابن عبد البر يا فلي أجل الكافن التمهيد wanda ya sharhin muwata imam malik da shi yake wala farqu baina an yusammi at-tabi'u as-sahibu as-sahiba الذي حدثه أو لا يسميه إذا تابعي يقرب حديث لك وجل صحابي باب بمبن يا فدي سولا صحابي ko bai faɗi sunan sahabin ba babu wani bambanci wajen wajibcin yin aiki da hadisin nan لأن الصحابة كلهم حضور domin sahabbai dukkan su adilai ne مرضيون يرددون نقاط أسباب متانين ولا wanda aka وهذا أمر مجتمع عليه وانا الأمر أي إجماع أكنسني عند أهل العلم بالحديث أو جمع أبو سنئل لي ولا تفكر حديث ذاك إذا صادقي يا أبدي أنبتي صحابي بإني wannan abinci ba abin da ya same shi yana iya ya ce an rajulun sahiba nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce daga wajen wani wanda ya yi suhubanci tare da annabi sallallahu bai ambaci sunansa ba amma wannan baya sa hadisin nan ya zamo yana da illa amma da tabi'i ne za a ambace shi ba ambaci suna ba akan wannan sai a ce hadisin nan ba mai inganci ba ne domin dole ana so a san shi waye a san halinsa a san yanayinsa wajen addini da kuma yanayinsa na ilimi amma ta haddi ba a bukatar wannan ba da bincikawa ina fata mun gani na وقال القرطبي إمام القرطبي يا فلي في تفسيري يا في تفسير الكعب يجي الصحابة كلهم حدود sahabbai dukkan su adilai ne auliya Allah waliyan Allah ne madaukakin sarki wa asfiya da kuma zababbu ne wanda Allah ya zabe su ya zabe su ne musamman wato sahabbansu wa annabi sallallahu alaihi wasallam وخيرته من خلقه بعد أنبيائه سورة ذا تبودة كثيرة للسلسة bayan annabawansa wa rusuli da manzanninsa bayan annabawa da manzanni sai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne kuma su ma suka fi dukkan wani sahabbai na annabawa wanda suka shuɗe وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلا أن حال الصحابة كحال غيرهم wasu ɗan cikon cokali wanda ba a damuwa da su ba a ma tauraron zancensu sun tafi a kan cewa sahabbai ba su da bambanci da wanda ba su hali ba wajen kasancewan shi adili ko ba adili ba dole sai yi bincike فيلزم البحث عن Da ذاك ya zama dole a yi bincike game da adalcinsa to wayannan kaɗan ne kawai kuma shi ya sa malamin nan ma ya jewo maganganu na malamai ya yi yawa duka dai domin wa'annan wanda suke so su kawo rudani cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam gaba gaba a cikin su ummul khaba'is na cikin su سون الشيعة سون الشيعة سنك سعب الله من صلى الله عليه وسلم سنك أفق بايان النبي صلى الله عليه وسلم ذاك دوك سنك أفرين هذا هو الشيء في مولي أجل شيء قال الحافظ ابن حجر في إصابة حافظ آه حافظ ابن حجر السندسات الإصابة ياتي واتق واتق أهل السنة على أن الجميع حدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ياتي ما مت ما بوتن إلي أهل السنة في اتفاقي سوى تسكن كحبان النبي صلى الله عليه وسلم عادلين ولم يخالف في ذلك بعض وندي سابع ونم illa shuhurun sai wasu kaɗan wanda suka ware gefe su minal mubtadi'a daga cikin masu bid'a وقد أشاع السيوطي في تدريب الراوي إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدع من إمام السيوطي يا إشارة سوى نين ابن حجر يكي نكدا مبتدع من شذوذ من yace wa qalat al mu'tazila fudul illa man qatala aliyan mu'tazilawa su ne na farko su ma masu bid'a ne sun ce annaba a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai wanda suka yaki sayyidina ali wanda suka shiga yaki tare da sayyidina ali su ne wa'annan ba adilai ba ne za ka duk wayannan sahabbai gaba ɗaya za zubar da su su ba adilai ba ne su ne na farko وقال أبو عمرو بن الصلاة في علوم الحديث أبو عمرو بن الصلاة في اللساف علوم الحديث ياتي للصحابة بأسرهم خصيصة Mahabbai gaba ɗayansu daga farko arkarshe suna da wasu abu ta musamman wanda Allah ya keɓance da su babu wanda ya yi musharaka da su a ciki وهي أنه لا يسأل عن عدالته عن عدالة أحد shine cewa ba a tambaya game da adalcin ɗaya daga cikinsu za ku ji ana ce adali adali adali adali wannan lafazi lafazi ne wanda ake faɗi ake siffanta magabata masu ruwaito hadisi da shi wanda wanda aka siffanta shi da wannan shi ne wanda za a karbi hadisinsa kuma adili a wannan ya fi ma'ana fassarar adalci wanda ake nufi a adili tana nufin mutumi ne wanda yake da addini cikakke mutumin ne wanda ya nisanci dukkan kaba'irai kuma mutume ne baya saba wasu abubuwa wanda ta saba da al'ada khawarimun muru'a duk abin da ke zubar da mutuncin mutum ba sa yi yasa za ka ji daga cikin labarin imam bukhari ya kashe wajen wani malami ya samu wannan malamin yana so ya kama wani dabbansa tsinkiya sai ya ɗauki roba wanda yake ba su abinci a ciki babu abinci a cikin roba domin shi manufansa shi ne ya kama sai ya yaudari wannan dabba domin ya yi tsammanin cewa abinci ne a ciki yana da ya zo sai kama shi babu komi a cikin abin imam bukhari yana tsaya yana kallon shi shi kuma ya zo wurin shi karatu ne sai juya zai tafi ya ce ya dai dawo mana ya yake a'a da na zo wurin ka karatu ne amma sun da kake yaudara wa dabba kana iya kai yaudara cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wannan ba zunubi ba ne wannan babu wani laifi wanda ya nuna zunubi a ciki amma ya yi wani hali wanda yake iya zubar da mutuncin mutum shi ne ka yaudari ko da dabba ba a so ka yaudare ta na ko a samu malami ana karatu a wurin shi sai ga wani rana an same shi a gefen titi ya yaye al'awarsa yana tsari, shi kenan ya daina ganin kowa a gabansa ka wannan abin da ya yi dinnan zunubi ne a'a ya yi abin da ya zubar masa da mutunci ko a same shi cikin kasuwa ya ɗauki kwano a wajen mamaku yana ci abinci kaga wannan ba zunubi ya yi ba amma ya yi wani hali wanda zai iya zubar mishi da mutunci to adili a ma'anan malamin hadisi yana da faɗi fiye da abin da ake nufi ina fata mun gane to sahabban annabi sallam abidai ne ba ka yin irin wa'annan abubuwa wanda zai iya su ban musu da mutunci ko su yi ƙarya ko su yi yaudara musamman cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallam so ibn salah yace sabon annabi sallallahu gaba ɗayansu su suna da wata kasi wato wani abu ta musamman wanda sun keɓantu da shi na farko annahu la yus'alu an adalati ahadin minhum ba a tambayan adalcin ɗaya cikin su bal zalika amrun marfu'un minhu an ga an ɗauke wannan Allah ya yi bayani annabi ya yi bayani ta an gama ba wanda kuma zai zo ya zo ya ce yana bayani لقولهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة domin su a yanke su adilai ne da nassin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i man yu'taddu bihi fil ijma'i min al umma da kuma ijma'i waɗanda ake ɗaukan ijma'in su ijma'i ne daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun haɗu akan cewa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam adilai ne abin da sa malamin da ya yi tsawo bayani mai tsawo akan wannan shine irin la'ani wanda masu rayin zagin sahabban annabi ta sallan su da sun jawo a cikin shari'a annabi ta sallan da kuma sunnansa da mutum da zai iya ban iyakanta ba ta yi girma sosai kuma musamman a yau daga cikin boko musamman a yau cikin boko za a ga ɗan boko musulmi ne amma yana da ra'ayin cewa shi da yarda da sunna na bisawa sallan ba yana yiwa yana da irin aƙida na shi'a na tafiya da zai bayyana kansa ba sai lokacin da ake hira a cikin zancensa kana iya kana shi irin wayannan abubuwa to abun ya je da ko'ina a yau ya yadu sosai fiye da yadda ake kamata kuma suna wallafa littattafai dalibai ilimi suna siya suna karantawa su ma za su samu daga ciki wanda za su samu su ma su fara tunani irin tunaninsu na shi yasa ya yi magana mai tsawo a kai ni ma a lokacin da nake karanta ma arnadi الإسلام ليس إلى أن قال أرسوا شيء ابن الصلاح هل أريتي ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ثم ذكر الأمة سنهدوا أتنسي وتعبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سوء دينين ومن لا لابت الفتنة منهم كذلك بالإجماع العلماء lokacin fitina wanda ya shiga fitina da wanda bai shiga fitinan ba dukkan suna cikin adilai ba wannan fitinan da ya faru ba ya bambanta wane ne Allah da zai iya fitine shi ba babu su. ko annabawansa Allah yana fitinan su Allah yana kawo musu jarabawa daban-daban iri-iri kuma babu na babu nasu ya fi tsanani kamar annabawa wallahi sai ka haƙƙai to wannan fitintinu wanda ya zo daga baya fitintinu ne wanda a riga an san zai zo annan sasallan ya yi bayani zai zo ba wanda mahlukin da ya iya ya kau da shi Allah ya riga ya kaddara shi haka فكذلك بالإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع a أوجم ijma'in malamai wanda ake ɗaukan ijma'in su ijma'i ne sun ce da wayanda suka shiga wannan fitina da wanda ba su shiga fitina ba dukkan su adilai ne ihtana li dhammi bihim kyauta tabassu gare su wa nazaran ila ma tamahada lahu min al da kuma duba irin abin da ya zo daga wurin su na tasiri da kuma alamu na yaduwar musulunci ko ina a duniya duk inda musulunci ya kai yau وكأن الله أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة وتكيل أن منه كتب فيها بعد ولا داما سوى سوء عادلين دومين أكنت على الأمة سكي إجماعي دومين كتب سوني ما سمت شريعة زوى ذا daga hannunsu shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaduwa ko ina a duniya su ne malaman kowa malamin malaminka malamin ne ko ka gani duk wanda ya karanta duk wani malami wanda ya zo ya karatu ya karantar da kai yau baban annabi sallallahu alaihi su ne malamansa وقال النووي في شرعه على المسلم imamun nawawi ya faɗi cikin sharhin da yawa sahih muslim yace wani hada ittafaqa ahlul haqq ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادته yake shi ya sa mutane masu gaskiya ma'abutan ilimi wanda ake yadda da zancensu da kuma ijma'insu sun yi ittifaki a kan karban shaidansu وروايتهم لكم رواية عديث سوء وكمال عدالة لكم تفكر آدم سوء دبائل أجمعين رضي الله عنهم أجمعين وقال الخطيب البغدادي في الكفاية أكا خطيب البغدادي يا قد أتكلم في الكفاية يتي كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت حدانة رجاله يتدون ولا حديث wanda isnadinsa ya sadu daga farko har karshe zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga wanda ya ruwaito shi daga ma'aikin Allah ba zai zama dole a yi aiki da shi ba sai bayan an bincika adalcin waɗanda suka ruwaito wa yajibu nazaru fi ahwalihim dole ne a duba halayensu siwa sahaba sai dai sahabbai kawai ce sai dai sahabbai kawai allazi rafa'ahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karba daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna adalata sahaba domin adalcin sahabbai tabitatun ma'lumatun bi ta'dibillahi lahu tabbatacce ne sananne ne domin Allah Allah shine ya addana su wa ikhbarihi an taharatihim Allah ya bayyana karkin su wa ikhtiyarihi lahum fi nafsi al-Qur'an da kuma Allah ya zaje su ne annabin nassin Allah ya bayyana wannan kuma ثم ذكر wal ahadith fi ذلك sannan al bagdadi ya ambaci hadisai da kuma ayoyi wanda suke tabbatar da wannan a littafinsa al-kifaya ad-dawawin ذلك fi الدواوين wa jawami'aha wa sunanaha ومساندها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على رواية عن الصحابة على على الإبهام yace abin da zai isa wato zancen nan ya zama wade gare ka ya zama abin da ka fahimce shi ne ba tare da wani rudu ba shi duk littattafan sunna wanda aka wallafa daga cikin wanda aka ce sahihun kamar sahih bukhari da muslim da kuma jawami da kuma kamar jami'u at-tirmidhi da kuma matani da kuma musnad imam ahmad da wata makamantansu da sunan da kuma sunan abi dawud da nasa'i da tirmidhi da makamantansu wa ma'ajin da kuma mu'jam na ad kudni da kuma al-baihaqi da sauransu da makamantansu mushtamilatun ala riwaya an sahaba duka hadisai sun kunshi hadisai wanda aka ruwaito daga sahabbai ala ibham wanda aka koye sunansu ba faɗi sunan sahabin ba kuma hadisan na da yawa amma ba ku wani malami da yake tambaya wani sahabi ne wannan idan an tambaya ana so a san shi ne domin fa'idan ilimi amma domin a yi bincike su ba shi ne ba الإسلام وما ثبتت بالإسناد إليهم فهو حجة دوا بيتبت الإسناد زوا كان صحابي كافون صحابي رويتو دقا من صلى وحجة عند أهل السنة وجل معنى من سنة ولا تؤثر جهالته ماشي سني والاتعادي ne baya baya zamo wato tasiri akan hadisi din لأن المجهول منهم في حكم معلوم وند بعثني أتيك سباع ينا في وند أفحاني نوع مكتاني كأم مكتاني أتيك فأبنى أبنى سأقلنا سنة ديو وند أكي جنس سنة وند كنت شهارة دكتين معلمين ثم إن قول أهل السنة وجماعة بعدالة الصحابة لا يعمل حكمة sa'annan zancen ahalus sunna da jama'a cewa sahabbai adilai ne baya nufin cewa su ma'asumai ne ba ta zunubi abin da ake nufi da annan hikmata inda zo za ta domin asabar rashin cewa mutum baya zunubi babu wanda yake da wannan sai manzanni da su annabawa wanda Allah ya kare su daga wannan annabawa ne kawai su da suke da isma ba sa yin zunubi domin Allah ya kare da kuma manzanni to amma sabon annabawa sallallahu alaihi wasallam ana nufin cewa ba sa yin zunubi bane mutane ne suna yin laifi amma kuma Allah ya yarda da su sun yarda da Allah ya gafarta musu zunubansu ya kuma yarda da su Shekul Islam Ibn Taymiyyah a cikin aqidatul waqifiyya shi ma ya ce wa hum ma'a dhalika ya'ni ahli sunna wal jama'a لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وكبائره yake duk da aka su malaman sunna ba su da kuɗuri a zuciyarsu cewa sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ɗaya cikinsu su cewa masu ne baya zunubi baya yin kaba'iri ko baya yin babban kananan zunubai bal ya juzu alaihim dhunub fil jumla a gaba ɗaya ya halatta mutum zai iya yin zunubi ya tuba daga zunubin zunubinsa yin zunubi baya kwandemin mutum ya zama shi kenan ya yi zunubi sai a ce ya yi kwandem kawai dan wuta ne a'a wanda masu irin wannan hukunci jahilai ne wanda ba su da ne. bal ya juzu alaihim dhunub fil jumla ولهم من biki والفضائل ما يوجب النصر مغفرة daidai ko riga sun gabatar da ayyuka masu girma a wurin Allah wanda ya sa Allah ya riga ya yafe musu حتى إنهم يغفر له من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم أرسو أنا دافع كاموس كراكورنس وابدباء دافع كاو وإن تكذو أبايانس وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون كما يثبت دفنتن النبي صلى الله عليه وسلم سوى سونة في يجن زامن سونة في يجن كرمه و أ ن المبدع من أ ح د ه م إ ذ ا تصدق به كان أ ف ض ل من جبل أ ح د ذهبا ممن بعده سوى موضوع غداء لا ادري وانت انت زي باير يا في اورم الله اكن زيناري وانت يكيد موسى وقود وانت ولي وانت قال صحابي زي باير با فوانا فلنا ما كان امني من جرماني ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه سنما إذا ولي أبو يا daga wurin su cewa wani ya yi zanibi yana ana iya dauka cewa ya riga ya tuba Au ata bil hasanati tabtu ko kuwa ya yi kyawawan ayyuka wanda ya shafe wannan aw ghufira lahu bi fadli sabaqati ko kuwa an gafarta mishi da falalan kasancewa yana cikin magabata السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار to wannan aya shi ma ya tabbata da cewa Allah ya gafarta musu ya yadda da su sun yadda da Allah to Allah yana yayyuwa Allah ya riga ya gafarta musu domin kasancewa su ne na farko magabata أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم alladhi hum ahaqqu an-nas bi shafa'ati ko kuwa Allah ya gafarta musu da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su suka fi cancanta da ceton ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a wani shi aw ubtuliya bi bala'in fi dunya kufira bihi ko kuwa Allah ya riga ya masa wata jarabawa a duniya na rashin lafiya ko wata irin jarabawa wanda Allah ke kankare zunubin mutum da shi kuma Allah ya rika ya kankare masa shi fi فإذا كان هذا في الذنوب allati kanu fiha التي idan فيها za ka ولا shi ne akan zunubin da ya tabbata to menene za a ce akan al'amari wanda istihadi suka yi fitinan da ya faru tsakanin su da sayyidina ali ne cewa an kashe na Usman wa ya kashe na Usman an gani an san su wane ne suka yi wasu suna da ra'ayi cewa a wannan lokacin a kama su a musu ukun. wasu suna da ra'ayi cewa a bari an kali ya kwanta domin lokacin nan kali ya tashi abubuwa suna nan suna ba tsaya ba mulki ma ba a tsaye ke ba komai yana abin nan waye taba gan juya mulki a kasar nan waye gan juya mulki a kasar nan <laughs> wanda ya ga a ranar da aka yi nan har zuwa kusan sati guda babu inda yake tsaya daidai a kasa ko ina na cikin dimuwa ne ana cikin abin nan ba san menene za a kama ba kuma ba ta jin komai a cikin rediyo sai dai su dan sa wani kiɗa su sa wannan abin da na Najeriya nan da sauransu duk gidan rediyo gaba ɗaya za a karbe shugaba wanda ya shekara nawa shekara sha ɗaya muka karanta da shi an kashe shi a cikin sallah a an bi cikin gida an kashe shi wannan cikin ma abin da ya faru kafin cikin ma fitina ce sun kewaye madina ne gaba ɗayanta sannan suka kewaye gidansa wajen wata ko fiye da wata guda aka kewaye gidansa a sace ake kawo masa abinci a madinan ma da kanta ba zaman lafiya ake ba ana cikin jimuwa ne su wane ne wa'annan daga ina suka zo sannan bayan an kashe shi ɗin ku ce a zai kasance normal ba abin da zai tafi normal to wannan shi ne tunanin wasu wanda suka ce a bari hankali ya kanta komai ya tsaya daidai sannan a yi hukunci wannan shi ne saɓanin wayannan ijtihadi ne wanda wanda wanda yace a yi shi yanzu shi ne gaskiya ya yi ijtihadi ne ya yi kuskure ba shi da zunubi idan ya yi daidai yana da lada to shi ne malami yake ta yaya idan aka faɗi zunubi wanda aka fassakar an yuli daban-daban wanda malam ya lissafa cewa Allah ya gafarta musu a ciki to me za ka ce abin da su ijtihadi suka yi ba wani zunubi ba ne a'a su yi ijtihadi ne da wasu dalilai wanda wannan ya sani da wani dalili wanda wannan ma yake gani in asabu falahum ajran idan suka yi daidai suna da lada biyu wa in aqta'u idan suka yi kuskure falahum ajrun wahid suna da lada daya kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wal qata maghfurun kuskure kuma an gafarta sai za ce mutum ya yi kuskure kuma an ba shi lada kuma kuskure na nan a'a Kuskure nan an riga an gafarta shi sa aka ba shi lada mutum ya yi ijtihadi ya yi kokari kamar a ce wata matsala ta faɗo yanzu babu nassi babu hukunci magabata wanda ya faɗo a nan sai wani magani ya yi ƙoƙari ya yi jihadinsa ya fito da hukunci a kai wannan wanda ya yi ƙoƙari ya fitar da hukunci a kai idan ya yi daidai yana da lada biyu in ya yi kuskure yana da lada guda ba shi da zunubi ma'ana ke ina fata mun gane نعم والخطأ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في ذنب فضائل القوم ومحاسنهم سوى ليس أو تكسكري gwargwadon abin da ake ki a kansu daga cikin wasu wanda kaɗan ne sosai kuma an riga an gafarta idan aka kwatanta shi da falalan da suke da shi da kuma kyawawan ayyukansu imani da Allah maɗaukacin sarki imani da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yin jihadi da shi wajen daga kalmar Allah hijiran da suka yi taimakawa addinin Allah ilimin da suka yada aiki nagarin da suka yi ta yaya za ka iya kwatanta da kuskuren shi ba zai kasance ba shi ne malam ya ce قليل نجرة مقبور في جنب فضائل القوم وما حاصلهم من الإيمان بالله ورسله والجهاد في سبيل الله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح فذا إيا قتل كاد مدى إلو ونن فلا لا دكما أيكم دكتا sun kare annabi sallallahu alaihi wasallam da ransu mutum ya tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ana yaki an samu suka da yanka wajen sun ko saba'in da wani abu a Da bai bar wani abu ya taba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ka ba baki ka su wannan wani irin rashin tunani ne a ɗauka ma tilka ummatun kodi khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu wa'annan wasu al'umma ne sun da sun wuce abinda suka yi yana nan a rubuce a wurin Allah ina ruwanka kai kuma abinda kake yi ana nan ana lissafawa ka damu da naka wawa ne wanda zai taki na wani yana an zai taki nashi yana ango na wani dubi naka kana duba abin nan da ki kazanta a jikin wani ga kazanta a jikinka mai an kari sai ce ba na garuwar nan ga kazanta da zai ka gyara wannan ka zo ka damu ka fata rayuwanka wajen yajin abin annabi sallallahu alaihi wa sallam wani amfani za ka samu a ciki babu sai dai zunubi a ɗauka ma ba sahabi ba wani ne kawai mutum a cikin garin da muna rayu da shi ka zo kana zagin ka ga yamun amfanin da za ka samu a ciki babu ba za ka samu amfani ba sai dai ka samu zunubi to me zai sa ka damu da zagin ba za ka damu da abin da zai maka amfani ba na'am ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من من الفضائل من من الفضائل علم يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء دون wanda يدوب duba الي ilimi da basira siran waɗannan mutane mutum ya kama littafi guda ɗaya kawai siyar siyar alamun mugula ka kama kana karanta kowane ɗaya daga cikinsu ka karanta irin falalan da yake da shi irin da aiki da yi wa dini ina wayannan mutane suna da falala wanda babu wanda yake su bayan annabawa da manzanni a cikin wannan al'umma babu to duk wanda ya kari tsiransu da ilimi da basira da irin abin da baiwar da Allah madaukakin sarki ya ba su ya sani a tabbace cewa su ne fiyayyen alitta bayan annabawa da manzanni la kana wala yakuna mithluhum bai taba faru ba kuma bai zai faru ba kwatankacin su babu la kana wala yakuna mithluhum bai riga ya faru ba cewa ga kwatankwacin su sannan kuma bai zai sake faruwa cewa ga wanda za iya kwatanta su da shi babu mutu bi ghaibikum ku je ku mutu da fushinku da bakin cikin ku sabon annabi sa sallan sun fi kowa wa annahum safwatu min quruni hadhihi umma su zababbu ne masu tsarki cikin zamanin wannan al'umma allati hiya khairul umar wanda ita ce fiyayyen al'umma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wa akramaha ala Allah shine mafi girma mafi daraja wurin Allah al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to fiyayya daga cikin wannan al'umma shine sahabbansa bayan annabinsa معنى يتي وقول أهل السنة بتعديل الصحابة زنتم أهل السنة بكي وصحابي ne. كما أنه مستند إلى النصوص إلى الكتاب والسنة كما يبدأ كسنتي سندو غراني دا النصوص دا الكتاب الله دا سنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم فهو مبني على حسن الظن بهم كما أنجنا تبي أسنس الشاول دا سوء جريش كسيو تتاكع كسيول دا سوء ومن أحسن الظن بهم فهو مأجور wanda ya kyautata zato gare su za a ba shi lada wal qawlu bi khilafi dhalika mabniyun ala isati dhann bihi wanda ya faɗi sabanin wannan zai gina ne akan muzanta da gare su wa man ata dhann bihim fa huwa athim wanda ya muzanta zato gare su yayi zunubi mana yake matsala ta biyar والواجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توليهم ومحبتهم وثناء عليهم بالجميل اللاحق بهم أبين ده إذا ما جواتي دا صحبان النبي صلى الله عليه وسلم شيني وليمتكن سواتو مقيم يددسوا ya so su ya yabe su da kyakkyawan yabo wanda ya dace da su kar ya wuce iyaka wa Allah ya yubkaru illa bi kar a ambace su sai da alkhairi qala qahawi fi aqidati ahli sunnah qahawi ya fadi a cikin littafin ta aqidatu ahli sunnah wa jamaa yake wa nuhibbu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aqidan aqidan mu ahli sunna muna son sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum ko ba mu wuce iyaka wajen soyayyar ɗaya daga cikin su ba mu wuce gona da yi wala na tabarra'u min ahadin minhum ba mu barranta daga ɗaya daga cikinsu ba mu yi kamar yadda su shi'a da sauransu suke yi wa nubghidu man yubghidu wanda yake fushin su yake kiyayya da su makiyin mu wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum kuma yana ambaton su ba da alkhairi ba wala nuzakkiru wala nadhkuruhum illa bi khair mu kuma ba ma ambaton su sai da alkhairi aka ambace ɗaya da cikin su sai mu ce radiyallahu anhu wa دين وإيمان وإحسان son addini imani ne kyautatawa ne wa bugduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanu kuma yayya da su kafirci ne munafurci ne da kuma girman kai روى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية خطيب البغدادي في كتاب الكفاية يروي الكودي بإسناده إلى أبي زرعة الرازي أنه قال يا الكودي بإسناد سجوع وجل أبو زرعة الرازي سواياته إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول مسلم أيضا aibanta ɗaya daga النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه annahu zindi ka san cewa shi zindiki ne zindiki kafiri wanda ba shi da addini shine zindiki وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق دليل شيء ندفع صلى أورمه جسيانه لتاغ القرآن ديكاو جسيانه وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan qur'anin kuwa wanda muka yadda da shi da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suka kawo mana muka samu daga wurinsu su ne sahabbansa wa innama yuriduna an yadra'u shuhudana bi yubtilu alkitaba wa sunna wa'anda suke yin abin da suke so manufarsu shine su yi wato su sanya aibi cikin abin nan shahidai namu wanda su ne sabon annabi sallam wanda suka karbo mana addini domin su ɓata littafin Allah da sunna zan Allah sallallahu alaihi wasallam wal jur'u bihim aula wa hum zanabi su ne suka fi cancanta da aiki su ne dindikai ba su da addini wannan shine gaskiya الإمام البغوي اتيكي شرع ا ل يتي إ مالك ياتي يتي قال مالك إ مالك ياتي من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دول بكدني ن ا ت ي ي ا ادينك تنفع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه في قلبه عليه غل فليس له حق fi shay'in musulmi kuma yana da zillin kulli a zuciyarka game da su to ba shi da hakki wajen ganiman musulmi domin shi ba musulmi ne ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى فأن يكرد لتعب فدن ألا منو كتن ترسوان ديكي ما أطاء الله على الرسول على رسوله من أهل القرى إلى قوله والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا سلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يكرن تاوان من آية وانا أن لا مدعو كسين دو أبين دا أن لا مدعو كسين سنسيتاو أمتعين جنيمة وحلا دا أو من زنسا سو نمو هاجرين دا كما وإن دا سكا sa’an nan yake wallazi na waman a wallazi na bin ba’adihu suka zo a bayansu wallazi wanda suka zo bayansu ya kulu su suna cewa rabbana wani wal ikhwani lan ladina sabaquna bil iman ya ubangiji ka dafa mana da yan mu wanda suka riga mu da imani wannan matsala mun karanta a cikin tafsirin sura a ko suratul saf cewa wannan aya ya nuna cewa duk wanda ya zagi annabi a sabon annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin mu'minai domin Allah maɗaukacin sarki ce wayanda suka zo a bayansu cikin mu'minai da abin da suke kewa suna ce ya ubangiji ka gafata mana ka gafata yawa yan uwanmu wanda suka riga mu imani cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to duk mai zagin ku kuwa da zai yi ya ce ya nemo musu gafara ba وذكر بين بين يديه رجل ينتقد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية أن أنبتوني أدبان إمام مالك كيوا ونا ينا زاد ينا زايد النبي صلى الله عليه وسلم كي إمام مالك يكرر تامش ون الآية كيوا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أريكيك ليذيظ بهم الكفار cewa ya karanta masa wannan aya har ya kai inda Allah madaukakin sarki yake alamansu